أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البر والحذر فأحل وحرم وأباح وحذر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا صراح يعلم السر وأخفى ويطلع عنين المصطفى ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اتبع آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى القليل من النار فصار حرمها سرى ثم ابتلاه بذب ولده فعلى خشب صغره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشر في الخلق عجبا وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك بوتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin da daidai da sha biyu ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na masjidin imam bukhari a wannan layi na wato shehu abdullahi dan fodiyo a cikin wannan gari na tabbata binnin shehu allah ka ji kan shehu allah ka ji kan dan uwansa a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala ya sa wannan littafi ya zama sababin tsiranmu duniya da kuma lahira muna cikin tafsiri a surafin nisa'i mun tsaya aya ta 49 za mu tashi aya ta 50 kafin mu ci gaba da karatu labari ya sami ni cewa lallai mata suna halartar wannan karatu kuma da suwa ke farawa da suwa ke karewa wannan duk yana cikin karanta wa shehu domin shehu ya rubuta littattafai guda biyu akwai wato khurujin niswan wato wannan kitabu tanbihul ikhwa ala jawaz ittikhaz al majalis لعجل تعليم النسوان من دين الله تعالى rahama, wannan littafi yana nan dan karami ne shehu ne ya rubuta shi Allah ya ji kan shehu Allah ya mashi wa rahama da haka maganan karatun mata ko karantar da mata abu ne sananne sannan da kuma littafin sana irshadul ikhwan fi hukumar qurudin niswan wato shirye da yan uwa dangane da hukuncin wato karantar da mata wanda ɗaya daga cikin wayancan baituka guda goma da shi wato shehu abdullahi wanda ya rubuta allah ya ji kansa ai rabi yake ga wancan malamin gwani da ya ce ba za a karantar da mata ba da haka wannan abu ne sananne da haka yana da kyau irin wannan tsarin din da alisunna suke karatu ko su yi kokari ya to suna yin karatun ne da matan su don shi zai sa wata rana idan an zo kan matsalar mazan a tattauna kan kowa ya zai tashi matsalar ya gyara idan an zo kan matan a tattauna su ma matan su ji nasu matsalolin su ainihin wato gyara idan aka bar mata a gida daga arewacin tuhu sai mbc 1 da mbc 2 da mbc 3 da mbc 4 da zia flap da tauraruwa da gamzaki da barin wata to akwai matsala gaskiya duk shi ne waɗannan suna nan Allah ya sa mu dace da haka aka rauka Allah bismillah alam tara ila allazina a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ما يقول الله تعالى فيها يا وعن والنبي ya kalla kallo na ban mamaki irin yadda mutanen nan suke kirkirar ƙarya su jingina ma Allah mutum ya ma Allah ƙarya wannan ya ishi mutum ya zama zunubi mabayyani da yake alam tara baka gani ba ilal ladina qutu nasiban zuwa ga waɗanda aka ba su rabo na littafi amma yu'minuna bil jibt wa sabu sun yi imani da jibt da sabu wa yaquluna har ma suna cewa lil ladina kafaru wanda suke kafire ne cewa haula ko wa'annan dinnan fa ko ne ahada ko ne mafi shirewa min allazina amanu dangane da wa'annan suka imani sabilan a matsayin tafarki ne kyau wannan aya ya tabbata a cikin littafin ma'alimut tanzil fi tafsir alquran quran wato tafsir albagawi na mu'ayyi sunna abu abu muhammad al-husayn bin mas'ud al-bagawi wanda al-imam al-bagawi ya rasu hijira ta 510 yace qala al-mufassiruna malaman tafsiri sun faɗa sun ce kharaja ka'abu bin al-ashra wani bai yahudi wanda ake ce masa ka'abu bin al-ashra ya fita da ya fito fi saba'ina rakiban min al-yahudi ila makka ba'da waqi'at uhud tare da shi akwai mutum saba'in da suke masa rakiya bayan an yi waƙi'a ta uhudu da yi halifu ƙuraishan don yana so wato ƙuraishawa ta zama halif na shi idan an ce halif shine mutumin da za ku ƙulle yarjejeniya da shi duk abin da ya shafe ka ya shafe shi abin da ya shafe shi ya shafe ka za su ƙulla wannan kawancan ne ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan annabi وينقض الأهد الذي كان بينهم وبين رسول sallallahu alaihi wa sallam. Kuma a مكة yana a madina sun kulla alkawari da annabi cewa za su zauna lafiya baya ce tsakaninsu wannan alkawarin yana sun fiya warware fa nazala ka'ab ala abi da sai ka'ab ya sauka wajen abu tafiya lokacin da riga ya shiga musulunci ba da bayan yakin kudu ne a fa masu maswahu sai abu sufyan ya kyautata karfan bakuncinsa wa nazalat yahudu fi duwar quraish rabuwan yahudawan da suke tare da shi ka'ab al-ashraf sai suka rago sauka a ragowar gidajen sauran yahudawa wato mutanen makka faƙali ahalin makkata sai mutanen makka kafarin ƙorin shawa na wannan lokaci ce suka cewa abu wato shi kabul ashara cewa kuma ahalu kitabin ku dinnan kuma abuta littafi ne kuna da ilimi don Allah ya saukan muku da littafi wa muhammadin sahibu kitabin muhammad ba yana da awar cewa shi ma fa an saukan masa da littafin Allah ne ya aiko shi wala na amanu an ya kuna hada makaran minku amma tare da haka kafaran maka suka ce gaskiya ba mu amincewa ku dinnan yahuda fa mutane ne masu kire ko da za ku yi a ha'inta mu fa in aratu in kuna so an na karu jama'aku mu fita mu je mu yaki annabi tare da ku fasjudu li hadaini sanabai. Waɗannan gumakan guda biyu da muke bauta musu to ku musu sujjada tukunna wa aminu bihi ma sannan ku imani da su fa fa'alu zalika sai ka abul asharaf sai ya aikata haka da mutanen da suke tare da shi sai suka wa waɗannan gumakan guda biyu sujjada yace fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine da Allah ya faɗa yace alam tara baka gani ba ilal ladina hutu na cibin minar kitabi waɗanda aka ba su rabo na littafi su ne yahudu amma yi kuma na birjibti wa sabo sun yi imani da jifta da tagutu waɗannan gumakan da suka sa su suka yi musu sujjada ɗaya sunansa jibti ɗaya sunansa ainihin wato tagutu sun maƙara ka'abu da ahali makkata sannan sai kabu ya ce wa mutanen makka li minkum salatuna wa minna salatuna ya ce a nemo mutum talatin daga cikin ƙurishawa sannan a nemo mutum talatin daga cikin yalci falnuzik a kaba da nabil ka'abati ya ce mu zo mu haɗu a ɗakin ka'aba wani ahi da rabba hadal baiti da mu da ku mai rantsuwa akan ubangijin wannan ɗakin ciwo da nan ta hidanna ala da muhammad mai yadda cewa mai rantsuwa da allah lallai za mu yi ƙoƙari gurin yakan muhammad ففعلوا كي سكا أيكا هكا ثم قال أبو سفيان لكعب صلى في أبو سفيان في مكعب إنك مرء تقرأ الكتابة كما تني لك إن قرأت للتافي وتعلم ونحن أميون لا نعلم ka sani mu kuma ka san al'umma ce da bata iya karatu da rubutu ba ba mu san komai ba ba ayyuna ahada tsariqatan nahnu an muhammad da mu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama waye yake kan hanya mai kyau ƙara ka'aban sai ka abu yace a arido alayya dina kuma to kuma bayani ya addinin naku yake ku fa qala abu sufyan sai abu sufyan yace nahan haru lil hadid al kawhama mu muna ainihin wato yanka dabbobi masu kima saboda masu zuwa aikin haji wani tsihimul ma mu muke shayar da masu zuwa ɗakin Allah don yin aikin hajji. wa naqrid ka kuma muna girmama duk mutumin da ya zo garin mu a matsayin bako wa nafukkul an sannan mutumin da wato ya samu kansa a matsayin fursunan yaƙi mukan fanshe shi wa tsilar rahima muna sadar da zumunci wa nu'ammiru baita rabbina sannan muna rayar da ɗakin ubangijin wa tsoko bihi sannan muna yin tsawafi a ɗakin wa nahanu ahlul hara kuma mu mutane ne ma'abuta Harar. wa muhammadin sallallahu alaihi wasallama fara kadina a ba'i amma shi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya rabu da addinin kiyaye da kakanni wa qata arzahima kuma ya yanke zumunci wa fara alharam kuma ya rabu da harin wa dinuna alqadim wa dinin muhammadin alhadis mu dinin addinin mu da daddare shi kuma addinin sa sabo ne ka san haka abin yake tafiya ko dai a ce muku yara ne ko kuwa to da kare gane zuwa dai duniya laifi na ne eh ko dai a ce yara ne an kana zuwa gurin duk mafi yawancin su yara ne to in yara ne aya da hadisin da ake da su yara ne ai ba yara ba ne ai to haka ake kawai sabo ne sabon addini فقال كاب سي كاب يتي أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد sai ka ya ce to tun da haka addinin ku yake wallahi kun fi zama shari'a akan abin da annabi yake kai fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya sauka yace alam tara ila alladhina utu nasiban baka ga wanda muka ba su rabo na littafi ba sune yahudu dan haka yu'minuna bil jibti wa taghut sun yi imani da jibta da taghut wa yaquluna amma suna faɗa lillazi na kafaru ga kafaran maka suna cewa ha'ula'i ku dinnan ahada ku ne kuka fi zama shirya min allazi na amanu akan wa'ancan da suka imani annabi da sahabbai akan tabarki ainihin wato madaidaci wannan shine abin da suka ainihin wato faɗa musu dan haka malamai karkashin yu'minuna bil jibti wa taghut suka yi maganganu da dama suka ce asali aljibtu idan an ce aljibtu shine aljibsu wa huwa alladhi la khayra fihi shine duk wani abu da babu alheri tattare da shi fa ubdilat ta'u min as-sin sai aka canja ainihin wato ta'un din sai ta koma ainihin wato sinu maimakon sinin sai aka canja sinin din sai ta koma ta'u maimakon aljibsu sai ya koma aljibsu wannan ita ce maganar da ainihin wato kusur ya ɗaya daga cikin ɗaliban wato siba wani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na ainihin wato na hau wasu malamai suka ce idan an ce aljibtu shi ne iblis wa tagutu shine awliya'u tagutu ne wanda yake jibintar wato shaidan din abdullahi dan abbas da Ibn jubair da abul aliya suka ce aljibtu shine as-sahib wato mai yin sihiri bi lisanil habasha da harshen habasin wa tagutu shi ne kahin boka yau harkar bokanci cikin al'umma sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi yasa idan ana magana kullum akwai malamai magada annabawa akwai kuma malamai magada arnan baya haka duk wanda ya zo ya sa riga ta kokanci da sunan malanta to ba malami magajin annabi ba ne malami magajin arnan baya ne Siyasa yasa shehu yake ta faɗa a cikin littattafan shi yana ce musu ulama usuli an samu shetan miyagun malamai masu taimaka ma shetan iri-iri a ce wai bukata ba za ta biya ba mace ta je da bukata a ce wai sai an yi rubutu a gaba ta kwanta an yi amfani da ita sannan bukata zai biya kuma sai aka samu su suna malamai ba ka ake ce musu ba in ka mutum ya ce zai je a mai roƙon Allah wajen malami to ba fa zai je ne ya ce malam da Allah ina da bukata ka taimake ni da addu'a ba a'a ina ba wannan ba a cikin irin waɗannan da ake ce musu malamai akwai wanda saboda galasi ya kai galasi idan an ce gurin shi sai ya ce allah ya kasa ne aka zo gurin saboda ji da ita shi ya sa wahida abdulsalam bali a littafin shi bukatar insana min aljinni da zai yi bayanin hanyar da ake bi a kadi da aljanu a yi mu'amala da su sai ya buɗe hanyar duka saboda yanzu akwai abin da yake na ɓanna ne laftar da na yi a kaduna akan matsalar kayan shaye na faɗi nau'i'ika da yawa sun fi guda arba'in akwai wanda ya kira da ya ce yana ba da shawara nan gaba idan zan sake girin wannan laftar bai goyon bayan sun sake zayyana yanci domin yanzu faɗar da kai akwai wanda wani kayan mayan bai san shi ba to yanzu kuma zai san zai fara mu'amala da shi yadda kai ka faɗa dan a guje ma shi kuma lokacin zai faɗa ma ɓanna ya faɗa yake ba zai faɗi hanyar da ba domin yanzu in ka ce ga hanyar da ake bi a yi mu'amala da jinnu wala ko wanda zai ce bai da ba sai ya ji ya gwada ya gani to daga nan da ya ji ya gwada kuma sai samu jarawa ta irin wannan hanyar samari da mutane mutum nawa ne aka je aka ba su wuri suka hau sai a ce za a ba ka wurin kai kuɗi ka je ka shiga ɗaki kana yi amma sharadi lokacin da ka fara wurin kan mutum zai faru amma ka ka tsorata sannan in ka ci gaba can cinyan mutum za ka faɗo sannan za a ce maka rika tsorata can gangar jikin mutum za ta faɗo don girman Allah kana cikin duhu da daddare kan mutum ya faɗo ya za a ce ba za ka ji tsoruwa yanzu ba ka ganin annabi Musa duk irin tarbiyyar da Allah ya masa kafin ya je ya buga da Fir'auna lokacin da ya dawo daga garin Madiyana yana tafiya Allah ya tambaye shi yace masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa da yace hiya asaya wannan sanda ta ce atawakkau alaiha wa hushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra ina kakkaba wa dabbobi na ganye ina wasu bukatun na daban Allah ya ce kala alkiha ya Musa je da ita da ya jefar da ita fa'ida fa'al'aha fa'ida ya hayyatun sai gashi ta zama mace tana gaba Allah ya ce kala khudha wa la takasanu iluha sirata halula ya saba ganin sandan fata juye ta zama maciji amma ran da aka zo za a yi wannan munazara da annabi Musa ya ce wa mutanen qalu suka ce ya Musa in ma an tulge wa in ma an a awwala man alqa ko ne kai ka fara jefa ko mu fara jefa annabi Musa ya ce qala bal alqu ko ku jefa fa idza hibaruhum wa hisiyuhum Allah ya ce yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai ga igiyoyin da suka jefa da sandunan ana suranta ma annabi Musa sun zama wani irin tsika kan macizai kuma sun haro shi mai Allah ya ce ba wa ya fa'auje sa fi yi kifatan Musa ba sai da annabi Musa ya tsoron shi sai da Allah ya ce kulna la takhaf innaka antal a'la kar ka ji tsoro kai ne a sama wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u inna ma sana ukai da sahir wala yuflihu sahir to inda a ce bai saba ganin macijiyar ba a ranar ya ganta ya kake tsammanin zai faru to baka saba ganin kan mutum ya faɗo ba an baka wuri ne an ji an ce ka shiga tuhu kan mutum zai faɗo kai kuma ka kusa kana so kai kayan kuɗi ba ta hanyar da ya dace ba ni na san mutane da dama da suka haukace ta wannan hanyar suka samu matsala akwai wanda ya je wajen wani yana sana'a jarinsa ya kari, da ya je cikin wajen wani irin waɗannan da ake ce masu malamai ya ce jarinsa ya kari yana so zai je wajen wani ya karɓo kaya da kuɗi amma ya rasa yi zai abin da ya ce masa shine kayan da za ka iya kwana uku ba kai sallah ba ya ce eh. masa to ya je ya biza ya komai ya dawo da ya je biza ya dawo sai ya dauki a asiri sai ya bashi ya ce mai kai ya kuskure ya gaisa da kowa sai wannan mutum kuma haka haka sai da ya kwana uku ba sallah ya sa hannun shi a jiwu haka ka yi jiwu duniyar nan sai dai ɗaga wa hannun hagu ya tashi ya ce ya tsallaka ya tafi wata ƙasa daidai suka gaisa da mutum sai da ya faɗi kayan da yake so ya faɗi kuɗin da yake so ya karɓo kayan da kuɗin ya sake hawo jirgi ya dawo illa ta biyu sakamakon wannan asirin da aka shi wancan mutumin in dai ba asirin ba ne ya kare ba zai taɓa kiran shi tambaye shi kuɗin da kayan ba amma idan an hana shi tambaya a duniya akwai wanda ya sai hana shi tambaya gaban Allah Allah ai cewa alkiyama al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma billahi alayka malamin da da malan ta ya daure maka gindi kaci dukiyar mutane ta irin wannan hanyar makon kai kuka shi kai to wa fa irin wayannan sune malamai a cikin mutane akwai wanda na sani da ya sai mutu sai rufe daki a kai saboda duk wata dabba da ya dinga amfani da ita wajen yin tsafi kukan ta ya dinga yi ya kukan kare yanzu ya gama in an jima ya kukan mage ya gama in an jima ya kukan wani abu ya taki bango nan ya koma sun ya taki bango amma wannan bai taka ga mutane akwai wanda ya ce mun ya je wajen wani da wata bukata ya ce abin da ya sa ya ce ya fasa ya ce abin da aka yi ce mai aka yi je su rago da ya je sai ragon ya ce a gaban shi ragon da ran shi ya ce aka kamo ragon aka zaro harshen ragon aka yanke harshen shi ya ce aka tara jinin ya ce da wannan jinin ne aka fi za a mai aiki ya ce shi kuma tausayin ragon nan rago da rai shi a kamo shi a yanko harshen a ce wai da jini ya ce shi kuma tausayin wannan ya sa ya ce wallahi kowace ma bukata ce ya fasa bai su na ce to Allah ya so ka ne Allah ya soka to shi yasa zaka ga duk wannan sake mutanen da ake mutum a neme shi a rasa a tafi filin sanarwa da batarwa ba za a gan shi ba yana da alaka da irin nan malaman a nan zamfara shekaru biyar da suka wuce aka zo wani aka sa ya kwakwa da gidan wani yaro almaji kaduna aka kai kitsin yan jaridu da suna haska kitsin a gidan kafofin watsa labarai ne ban sai da kaza an je kotu ga yaron da aka kwakule ma ido ga wanda ya kwakulo idan ga malamin tsubban da ya tura aka kwakulo idan sai an zo ana magana an ce irin wa'annan musuluncin sa akwai matsala wani sai ai ba a son zaman lafiya ka bari ran da duk wani ya turo aka danne ka aka kwakule ma ido za ka gane karatun da muke ka san mutumin abu ba zuwa kan shi ba bai fahimta hakarin abu idan ana magana duk ran da Allah ya kiyaye ba fata ake ba Allah ya jarrabe ka irin wa'annan ɗan tsubban suka tuba aka danne ma ɗanka aka kwakule min ido ko ƴarka to za ka fahimci hatsarin abin da ake magana da muni a kanki Allah ya rama mu da harkar bokanci da tsayi kuma tana ci kwanan da tsangaci idan kana so kai kuɗi kawai ka faɗa hanya inda za ka ga manyan gari ko kuwa da manyan ƴan kasuwa da manyan ƴan siyasa da ma'aikatan gwamnati suna shigowa wadanka abuwadan abuwadan jama'a jama'a amma in ka buɗe salihi ne da a kan na bulugul maram da iziya da risala kana karatu idan ba ka da aikin yi za ka wulakanta wallahi da yana na umaru Allah ya kara masa yadda ya ce aljibtu shi shine asihiru sihiri wa tsagutu a shaitan abdullahi bin mas'ud ya ce aljibtu wa tsagutu Hamuna ya ce ka'abul ashraf wa huyayi bin aqsab yace dalili faɗin Allah madaukakin sarki ikrama yace aljibtu uyayi bin al-aqtab wa tagut kabu bin al-ashraf suka ce dalilin shine ayar da zaka zo gaba da Allah yace alam tara ila allazina yasfuruna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tagut da haka tunda akan shi ne rikin shi ya faru wani ya ce bai yadda ba sai dai a a kai hukunci wajen kafin asharaf din da haka Allah ya kira shi yace ainihin wato tsago ya tabbata a cikin jami'ul bayan an ta'awil ayyul qur'an na Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Ghalib al-Amili Abu Jafar al-Tabari wanda ya rubuta hijira ta 310 wato Imam al-Mufassirin yake faɗa yace wa tawabu min al-qawl fi ta'wili yu'minuna bil jibt wa taghut yace abinda yake daidai wajen fassara shine sun yi imani da jibti da tsagu shine an yi qal a faɗa a ce yusaddiquna wato bi na min dunin dunillahi suna gaskata ababen bauta guda biyu wanda ba Allah ba ya abuduna kuma min dunin dunillahi suna bauta musu kuma bayan Allah wa yattakizuna huma ilahain kuma suna rikon su ababen bauta sai yace wa zalika annal jifta wa tsabuta wannan ko ya faru saboda jifta da tsabuta ismani li kulli mu'azzamin bi ibadatin suna ne ga duk wani wanda ake girmamawa wanda girmamawa ta kai makura a iya daukan haƙƙin Allah a bashi au ta'atin au khudu'in lahu ko a maka da'a inda bai kamata ba ko a kankan da kai gare shi ta inda bai kamata ba sai ce ka inan ma kana yace kowaye kuwa yace ka'inan ma kana zalikal mu'azzaf min hadarin aw insanin aw shaytan in ja al-imam ibnu jarir sabari yace waye ko wannan abin girmama dutse ne mutum ne shaytan ne in dai mutane suka zo suka tasa shi suka girmama shi girmama wanda ta wuce gona da iri kuma yayi da ai masa haka to wannan ya zama dagutu al-imam malik rawa ibnu wahab an malik bin anas wahab ya rawaito daga malik bin anas yace at-taghut ma ubida min dunillahi duk wanda aka bauta mu wanda ba Allah ba shi yasa yake ta wakila kuma kullu ma abudun min dunillahi aw muta'an fi ma'asiyatillahi shi yasa da al-imam al-qurtubi ya kawo wannan magaganin sai yace wa hada hasanun wannan maganar da al-imam malik yayi ya ce duk wani wanda aka bauta ma a ya yadda a ɗauki haƙƙin Allah a bashi kuma ya yadda da haka to da wuce ne ya ce wannan maganar ta al'imamu malik ita ce maganar da ta fi zama daidai dan ka gafa yanzu ɗagutai a najeriya ba suna da yawa ba domin akwai wannan suka taka ita kalmar ɗagutu da da an ce ɗagutu to ma'aikatan gwamnati shine da ko kuwa aka zo aka yi wadannan mutane aka ce za a kafa daular musulunci daga ƙarshe sai aka buge da zagin sahabban annabi muhammad ashe dama ba daula za a kafa ba shi wanda yake cewa ɗagutu shi ma sai zama ɗagutun yanzu domin duk wanda za a yi masa biyayya cikin abin da ya saba ma Allah mabiyin su bi shi to shi ma ya zama me ya zama ɗagutu at-ta'lilu wat-tahrimu haqqun min huquqillahi jalla wa ala haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin Allah daga lokacin da ka zo ka shar'anta wa mutane addinin da Allah bai shar'anta su musu ba ka haramta wa mutane abin da Allah bai haramta musu ba kai ma ka zama ɗagutu tattakawar da ake daga gari kaza zuwa gari kaza da sunan makoki ina lafin shi eh kaga wannan sabon tashri'i shi yana da yana cewa zai maganin dagutu bayan shi ma shi yasa in aka haɗu wanda ya fi ƙarfin wani sai ya gwamza wani ba shi kenan ba saboda haka a daina wadaran mutane a ɗauka cewa wai ma'aikatan gwamnati shine dagutu a'a duk mutumin da aka girmama shi girmamawar da ta wuce shari'a kuma ya yadda da haka to wannan mutumin dagutu yace Allah madaukakin sarki ya ce wallazina tanibu tsaguta wanda suka nisanci dagutu an ya duha ba sa bauta masa wa anabu ilallahi kuma suka maida al'amarin su zuwa ga Allah sai ce da humul bushra suna da bushara me bushara a baka labari wani alheri zai zo tun kafin alherin ya zo sai ya ce lahumul bushra sai ya ce fa bashir ibadaka wa bayina bushara suwaye الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه wanda za su saurari maganganu idan suka ji wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai su kalli maganar ta fi kowace magana kyau da haka Allah sai ce ulaika allazina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab da haka duk malamai idan suka yi magana wani ya faɗa wani ya faɗa wani ya faɗa ka dawo ka kalli maganan wace ce take da alaƙa da maganan Allah da ta annabi Muhammad babu maganar da take ahsan a duniya kamar maganan Allah da maganan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa Allah yake wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tanibu qawm mun aiko manzo cikin kowace al'umma cewa a bauta ma Allah shi shi kadai sannan a nisanci dagudu Allah ya ce fa minhum man azalla cikin al'ummar da aka aiko wa annaba akwai wanda Allah ya shiryar da su amma wa minhum man haqqat alayhi dhalala a cikin akwai wanda ainihin wato kalmar bata ta riga ta tabbata akan shi Allah ya ce fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu al-mukazzibin sannan Allah madaukakin sarki ya ce kul hal unabbihu bazan ba ku labari ba min zalika masubatan inda Allah sai ya ce man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine masa wa gaziba alaihi kuma ya fushi da shi sai ya ce waje a labin humul qiradata wal khanazira wa abadan samu Allah ya sanya bare a cikin su da aladu da kuma masu bauta ma tsagu da haka an ce wani lokaci an sa mutum ya zama buri ko alade ko kaza ko kaza to ko ya zama alal haƙiƙa ko kuma ya zama to a bar mutum gashi a halittarsa ta mutum amma kuma sai a cire mutuntakar sai a sa masa ɗabi'a irin ta alade da da buri ɗin wanda za ka ga akwai mutanen da ga su mutane ne a halitta amma wallahi ɗabi'un su irin da dabbobi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wala yaka shabbu makana wa adallu an wa adallu wa adallu an sawa as-sabil sannan ya faɗa ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut wanda suke masu imani ne kullum suna kokarin yin yaki ne dan addinin Allah ya daga amma wanda suke kafare ne yuqatiluna fi sabilil taghut dan haka Allah ya ce fa qatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana dha'ifa sannan yace Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati dan haka wannan shine taghut kaga yanzu kenan yanzu a Najeriya ka iya ganin mutum ma wani a masallaci da rawani akan kujera amma dan hutu ne dan ya shar'anta wa mabiyan kuma kai yanzu baka ganin girmama da ake ma wasu eh ta fita ka'ida matsayin Annabu da an zo an rabewa mutane in ka ce a'a akwai abin da yake khususiya ne na Annabu shi kadai sai wani ya tari rigima da kai ce don me za ka faɗa ka yanzu ba zai ya ce tayan man bihi ba ka nemi albarka da annabi sallallahu alaihi wa sallama mun yadda duk abin da yake na annabi ne na jikin shi ana neman tabarruki da shi gashinsa miyansa menene nashi duka ana neman tabarruki da shi shi yasa annabi ya kira wani mutum ne masa kaho da ya zuƙo jinin ya zuƙo ya zuƙo ya kamata ya zubar a ƙasa sai ya haɗe da aka gama annabi ya tambaye shi ce ina jinin yanzu yace ai jinin ka ba jini bane da za a zuba ƙasa da annabi ya ce ka je wuta ba za ta ci ka ba ga hadisin sumama da ya ce tun da yake a duniya bai taba ganin wani mutum da ake girmama ba irin yadda sahabbai ke girmama annabi ya ce idan ya yi alaula ragowar ruwan da ya alaula kai ka ce ake yin yaki akan ruwan saboda kowa yana neman albarka da ruwa shi yasa za ka ga karamin yaro idan ya zo ya zauna a damar annabi sallallahu alaihi wa sallama irin su abdullahi dan umar irin su abdullahi dan abbas ga manyan manyan sahabbai irin abubakar da umar da usman suna majalisa saboda neman tabarruki da abin da yake da alaka da annabi ta bangaren shekaru idan annabi ya sha abu da su ya kamata ba ta bangaren kuma shi yake hannun dama to shi yake da haƙƙi kuma shi ya kamata a fara ba da haka in annabi ya sha aka nemi a ba da izini sai ka mutum fa yaro ne sai ta ina san shi ya kamata a fara ba saboda neman albarka yana so ya dora bakin shi inda annabi ya dora saboda ana neman tabarruki da shi ba ma yanzu kana kallo yadda wasu suka zo suka ɗauki matsayin annabin suka rabe mu sai ga mutum shi ma fa ya zo kawai ya yi alula bayan an gama kaga ɗaliban shi na rigima kan ruwan alula kaga ya ka koma jina zai tuba kaga ana rigirgin tare ta billahi lazi ka sha da jini wallahi kai a hankali domin ne kuma mu damar ce wannan a'a babban mai gida kadai yake banta shi shi kadai wanda ya zo yace shi ma sai an bai wannan ba takara ki da annabi ba takara ki da shi amma ba dama ka faɗa in ka faɗa a ce shikenan ka kawo rigima ka ta da kura baka kyauta ba ka yi ba daidai ba yanzu a nan kasar akwai mutanen da ba kai da take wasu ana musu sujjada ba eh balaraban kauye ne fa annabi ya haɗu da shi ya ce masa kai idan za ka sai ce zan tafi garin mu. ya ce ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba ya ce wani abu ne mafi alheri annabi ya ce ka shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah sai ya ce wa annabi wannan magana da kake faɗa kai dan sako ne daga gurin Allah wa zai maka shaida sai annabi ya ce masa tilka shadara waccan bishiyar da take bakin rai sai ya ce to tun da haka ne ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kiran ki annabi ya kalle sai ya ce mata ke bishiya ki ta so ki zo annabin Allah na kiran ki annabi yana faɗar haka ya ga bishiyar ta yi gaba ta yi baya ta yi dama hagu ta ta taso ta gaban annabi ta tsaya ta ce assalamu alaikum ya rasulullah ba shi ne ba sai cikin alburda yake ta ja asli da wata hil asjaru sajidatan tamshi ilaiha ala taqim bila adami ka annama satara satara bima katabat furuha min bani al khat bil lazami mithl gamamata anna sara sa'iratan taqi harra wa fi lil hajir hamid ba ka busairi ya faɗa cikin alhurda ba da balaraban ƙauye nan ya ga haka sai ce to ka ce mata ta koma sai annabi ya ce koma yana kallo ta koma da ya ga haka sai ce ka ban dama in maka sujjada annabi ya ce masa a'a su wanda ake masu sujjada an ba Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce masa tam ai ma wani sujjada wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka kar ka bari wani ya zai wasa da hankalinka da sunan addini kai hankali shi yasa kake gani ake tuhumar ɗaliban ahlus sunna da cewa suna da karancin biyayya to gara karancin biyayyar da za ta kai da a ɗauki haƙƙin annabi a ba wani ya karba ko haƙƙin Allah wannan ba za mu yadda da shi ba shi yasa za ka ga karantarwar sunna daban take wannan shi ne. a yau mala bakar goma idan yana karatu ko a gidan rediyo aka sama ka yadda ake da ɗaliban ya faɗa abu haya haya haya a je a dawo shi so yake ya gane addini amma wani sai ka zo za ka tambaye shi sai ce ka haddasa hadisi dubu waye za ka san wannan sharadin ku mu ya za a hanya mutum zai dan ba mu san shi bai ce yana da tambaya ko ba kana mu saurare shi dan mun sani mu faɗa don haka makarantar babban mai gida take bai sa ka'ida idan an zo tambaye shi sai sai ka haddace hadisi duk yana faɗa ka duk wanda ka zo tambaye shi a ah, to na haddace hadisi duk mai zama ko kuwa na haddace hadisi duk to dan me zan zo tambaye ka ba sai ko ba kike nima in kama nawa hawa eh balarabe ne ya taso daga ƙauye ya ce wa annabi ka tura kansa ko ya je garinmu ya ce kar a bauta ma kowa sai Allah kuma kai dan sako ne daga gurin Allah kafin ma ya tambaye sai da yake na zo zan tambaye ka ne kuma wallahi zan matsa maka gurin tambaya ka tura dan sako garin mu ya ji ya ce kaza kaza kaza kaza sai da ya tambaye shi waye kaza annabi ya ce Allah ne waye kaza annabi ya ce Allah ne yace ina tambayar ka ka rantsi da Allah Allah ne ya yi kuka annabi ya ce na rantsi da Allah Allah ne ya yi kuka to saboda haka wannan shi ne, da haka kai hankali kanka kuskura ka ɗauki haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ko haƙƙin annabi ka ba wani duk wanda za ka bi shi misalin da maka buga a baya to ka bi shi idan ka rufi buɗe kana sanan ne ake nan da ka gaya ya saki hanya ka kaji shi shi kenan kawai dan dama Allah bai aiko maka shi ba ko ya aiko mana shi mu ba wanda Allah ya aiko mana annabi ya aiko mana shi yasa duk wanda ya zo da abin da ya ci karo da nashi to mun saki na na kamun kama nashi ko kuwa wa mai addu zalimu ala yadihi ba tana nan ba duk wanda ya kuskure ya mutu ba akan karantawar annabi Muhammad ba wallahi a alkiyama ba dan yatsa zai ci za ba saboda ya ciccin ya hannun saboda da na sani shi yasa Allah ya ce wa yau mai addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laita ni takhassu ya wailata laitani lam attakhiz ba laqad adallani an adh-dhikri ba'da idja'ani wa kana shaytanu lil insani to kafin a je a wannan da ala sanin kowa ya kama gaban sa tun ana wannan ita ce Da haka malamai suka ce a cikin wannan aya ibn ashu ya faɗa a cikin at-tahrir wa at-tanun yace an maimaita idan kuka lura tun daga nan da Allah ya fara alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi ko aka sake maimaita alam tara ilal ladina yazkuwa anfusahum aka sake maimaita alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi to an maimaita har su uku yake cewa uqida ta'ajjub min alyahud alladhina utu nasiban min alkitabi bima huwa a'jabu min halihim allati marra dhikruha fi qawlihi Allah ya maimaita wannan ambatan ne saboda wato idan wani abun mamaki ya faru to sai wani abun mamakin ya sake faruwa shi yasa sai Allah ya sake bude magana sai sai alam tara ilal ladina kaza alam tara ilal ladina kaza to da haka bude wannan magana da alam tara ilal ladina wato utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wa tagut fa inna imanahum bil jibti wa tagut wa taswibahum lil mushrikeena tabaqudun minhum an usul shar'i domin yin imanin su da ainihin wato jibki da tsawulu da kuma su kalli mushrikai su ce su suke kan daidai annabi yake kan kuskure to wannan ya sa sun ma sauka daga asalin shari'arsu li'annan awwala qawaid at da domin farkon abin da ya zo cikin at-taura wa awwal wa aula kalimatuha al-ashr hiya kuma farkon kalmomin at-taura guda goma da yake ciki shine la yakul laka alihatun ukhra amani karka kuskure ya zama to kana da wani abun bauta a gaban Allah wanda ba Allah ba sannan la tasna laka timsalan manhutan la tasjud lahunna wa la ta'buduhunna amma wayannan mutanen duk sai da suka je suka yi abin da Allah ya hana din a cikin attaura kuma me yasa suka yi haka hasadan min inda anfusihim saboda hassana daga gurin su da haka aya ta gaba sai Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ainihin wato وأولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك ما سئلوا صفر لعنهم الله ألا يأتيني مسلم ومن يلعن الله تكفو وأن الله سبحانه وتعالى يأتيني مسعى فلن تجد له نصيرا فذاك تبقى سامه wanda zai ainihin wato taimake shi ba in dai Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsine wa mutum to menene alla'anu alla'anu fil lugha shine at-tard wal ib'ad min rahmatillah wato kora daga rahman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa idan ka ce Allah ya la'anci wani abinda ka ce Allah ya kore shi daga rahamar shi Allah ka sa ya shiga wuta sannan ya dawwama a cikinta sannan Allah ka cire tausayi da jin kai daga zuciyarsa wannan shine ma'anan addu'ar dan haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ulayata sai kawo ismul ishara suna na nuni aka kawo shi shine fi mahalla raf'in mubtada sannan ga suna na sadarwa a ismul mawsul sannan ga la'anakum Allah wanda ita ce jumla fi'iliya fi'il wa fa'il wato fi'ilun wa bihi muqaddam wa fa'ilun mu'akhkhar jumla fi'iliya ita ce filatul mawsulin la mahalla la amil al-i'rab ana yin wannan da dama ko kuwa ba sai an ga an yi bayani ba in kai kana da alaka da abin zaka da haka ke cewa mubtada da alisimul mawsul da fi'ilun da maqulun bihi muqaddam da fa'ilun mu'akhkhar shikenan na riga na gama in ka sani ka sani ko kuwa alimakum wani alimakum wa Allah ya fara tsinewa shedan an san rigima da jayayya da ta faru a gaban Allah subhanahu wa ta'ala aka ce ma annabi adamu sujjada ya ce ba zai ba saboda an shi ya fi Allah ya ce masa fakkuru min hafa innaka rabbim ka fita daga aljanna ka na kore ka wa inna alayka ila yawmiddin akan ka akwai tsinuwa ta har zuwa ranar tashin alkiyama قال أو تآير الله يتي ما تفخرج منها فإنك رجيم يتي وإن عليك لعنتي da haka nan da ce: wa inna alayka la'anata akan kafin akwai tsinuwa ba faɗi ko tsinuwar tawaye ba amma Allah sai 'A nan la'anati tsinuwar ta wace da haka in har yanzu baka gane ba idafa ta mini, waye wannan wanda ya tsinuwar sai Allah ya fito karara sai yace la'anahu Allah Allah ya tsinewa shedan Allah ya tsinewa shedan duk wannan bala'in da wannan wahalar da ake ciki shi da da yanzu ana cikin aljanna ana cikin yanayi wa kare shi kuma da aka ce an dine ne ce to la zanna min ibadika nasiban mafruda wallahi ne kuma sai na banta sai na zaftara sai na wabta sai na yanki wani adadi mai yawan da da ni da su sai sun zama abokan zama a ke sa ko ta kudu ba da zai kakka bari ka ji wannan kudu ba sai an gama hukunci ya ce yan wuta su tabuta sai ya kafa mambarin ma'azi kawai wa shi shaytanu lamma qudiya al-amr Zai ce to jama'a inna allaha wa'adakum wa al-haqqi wa wa'adtukum Allah ya yi muku alƙawari na gaskiya ne ma ne muku nawa alƙawarin fa aka laftukum sai kuka saba alƙawarin Allah sai kuka bi ni wa ma kana a alaikum min sultanin ne fa ba tilasta ku illa an da autukum kiran ku ne fasta jabtu ne sai kuka karba da haka fa la talumuni kar wanda ya zarge ni walu an sakun kun koya zargi kansa zai ce ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiya ko ba ku yi dina mu kowa ba ni ma ba zan na mu kowa ba shikenan to kaga wanda ya saki ya saurari wannan ko ba to Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye ku an samu matsala to tunda ya faɗa ya ce sai ya tsinuwa aka tsine mai yace shi ma sai ya jana shi raba to kuma shi yasa aka samu wasu irin abin da shedan din ya bi sai da suka zo suka bi su ma mutane ne kuma Allah ya tabbatar da cewa ya tsine musu ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'anatullah wannan suka mutu suna kafirai wa'annan tsinuwar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikatu wan nasu ajma'ina sannan yace kaifa yahdillahu qauman kafaru da imani. ya Allah zai shirye mutanen da suka kafirta bayan suna da imani wa shahidu anna da haqqu kuma sun shaida cewa annabin nan gaskiya ne sai yace wallahu la yahdil qaumal zalimin Allah zai shirye da mutane azzalimai sai da ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in wa'annan sakamakon su kuma mun karanto a baya cewa wa qalu qulubuna gul sun ce zukatan mu tana cikin rufe shi yasa duk abin da aka faɗa ba ma ganewa Allah ya ce balla anahum Allahu bi kufrihim Allah ya tsine musu saboda kafirkan da suke fala yu'minuna illa qalila sannan mun karanta ayat ta qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine masa sannan haka san za mu ainihin wato tar mun karanto a baya walakin la'anahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila sannan Allah ya ce lallari ladhina yu'duna Allah wa rasulahu wanda suke cutar da Allah da annabi sai ya ce la'anahum Allah fi duniya wa akhirah Allah ya tsine musu duniya da lahira wa addalahum azabar muhina Allah ya musu tattalin azaba ta wulakanci والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا wanda suke cutar da mu'mine maza da mumine mata ba tare sun aikata abu Allah ya ce sun kamfata zunubi mai girma dan ya alakanta wannan da abin da zai biyo ba shi yasa yana gama wannan magana sai ya ayu annabi kulli azwajika ya sai wannan annabin ka faɗa wa matanka dan ya nuna maka da kai wa matar annabi kazabi abin da ba sai yi maka sai ta yi to ka ci zunubi mai girma يا أيها azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina يثنين عليهن min jalabibihin nan zalika adna an yuqrafna fala yu'dayna wa kana Allahu wa kana Allahu ghafurur yana gama sai ce ga illan yantahi almunafiquna wallahi in munafikai ba ta hana ba shi yasa yin kazafi ga mutumin kirki akan abin da bai ji ba bai gani ba to wannan sifa ce ta munafikai da haka sai ka kalla ka gani a cikin kungiyoyi na addini suwa suka fi yin kazafi ga mutanen kirki su wasu kazafin su ba ma ai ga magarin mutane ya tsaya ba kansa haɓe ya tafi da sahabbai da matan annabi can kazafin ya tafi abinda sahabi bai ba a ce yayi abinda matar annabi ba sai ba a kirkiro karya a ce masa ta yi. kwanan nan wanda uwa ce min ya ji wata muƙabala da wani aka yi da ɗaya daga cikin malamai ta Abubakar Binnin Kudu mukabalar ta daɗe to shi yana ɗan bi gefe gefe da ya riga ya shiga harkar baki ke ba ya ce babban abin da ya ta mai da hankali ana tattaunawa da wancan mai aƙidar zagin sahabban ya ce ji yana faɗa cewa aisha munafika ce ya ce to shi tun da ya ji an faɗa ka yace to dama bai shiga ba bare ba ya ce ai shi bai ɗauka abin da kai haka ba shi ya ɗauka dai maya za a yi za a harraka za a can tada kura ya ce a shi abin ya wuce yadda ya tsammani sai ya dawo ba Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to saboda haka tsinuwa abu ne wanda ba shi da ainihin wato kyau yanzu ya halatta yanzu donald trump ba shi mana shugaban ƙasa america ya halatta in kira sunan donald trump in ce allah ya tsine masa albarka ya halatta ko bai halatta ba eh kaga bai halatta ba wanda yake son ƙarin bayani ya koma tafsirin ibnu tafsir karkashin ya ladina yaktumuna ma anzalna min bayyana ta wani guda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah a addinin mu na musulunci ko kafiri ne ma dama yana kaidin shi na rayuwa bai mutu ba to ba a kiran sunan sa ne masa albarka ballantana musulmi a kiyaye wannan akwai bambanci tsakanin alla'anu bil da kuma alla'anu bil Allah bil yanzu idan na ce Allah ya tsinewa mazinata ai sifa na tsinewa ban ayyana wani ba to shi Allah ya san wanda sifar ta dace da shi sai ya liƙa mai amma in zo in kira sunan wani in ayyana shi in ce Allah ya tsine masa albarka to wannan ko da kafiri ne bai shigo musulunci ba bai halatta ba a kira sunansa a tsine masa albarka ballantanawa namu musulmi shi yasa annabi ya ce la'anil mu'mini ka qatli ka tsinewa mai imani dan ka ke kira sunan shi annabi ya ce kaman ka dauki ba ka bar mai kaman kisa da haka ya zama wajibi ga mutane musamman iyaye mata ku daina tsinewa ƴaƴanku da zaran yaro ya abu a ce wannan matsiyacin yaron wannan wallahi ke zaki fara kuka ke zaki fara tafiya ake fada dabba ba ga hadisan nan cikin riyadu salihin ba a imamun nawa ya bude masa babu baka? wani dabba ba ta sauyi ya tsine mata albarka annabi yace a sauke kaya dabba tsinanniya ba za ta bi mu ba yace a sauke kaya kaga irin wayannan kalmomin mutane na amfani da su kuma a hatsari shi wani lokaci za ka ga wani yaron tun yana ɗan ƙarami irin miyagun maganganu da iyayen shi a kan shi sai su yi masa tasiri shi yasa a irin wannan babin ɗabi'un larabawa suna da kyau zaka ji yadda mutum ya fasata ko a halin fushi ne zaka ga abin da zai fito na bayani akan ɗansa abu ne zai yadda ya fito mai kyau ba abu mara kyau amma mu yanzu iyaye tun suke fara ce ma yaro tun yana ɗan ƙarami guntu matsi a titi nan ne ko kuwa duk da anan hausa an ce guntu mu a can an ce mutum guntu matsi a titi nan nan kuma an ce guntu ba matsi a titi ne ko gajeriya ake nufi ko ko ba to wannan ba shi da kyau shi yasa idan kana barci da safe a cikin ramadanan nan an gama ta hajji kaga wani yaro ya shigo ɗakin ka ya ɗauki hita ya yi jona ta kayi zafi ya zo ya ɗoɗa nama ita a iya. billahi da ziyarar da mamaci bi ne mai to tasirin tsinon da ya fara aiki a kanka saboda haka iyaye su ji tsoron Allah duk irin yanayin da suka samu wato ɗayansa a ciki to su yi kokari da zaman to abin da zai fito daga bakin su akan ƴaƴansu ya zama na alheri ne in suka yi hakuri suka ci gaba da addu'a akan yaran abin da za su yi ma mara kyau Allah karba zai na ma mai kyau shi yasa Allah ya ce waye da ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair sai ce wa kana al insanu ajula to dan ma Allah mafi yawanci abin da yake karɓa na alheri in an yi addu'a ya fi yawa sama da aka san haka da abin da wasu iyayen ke faɗa akan yayansu abin ba zai kyau ba gaskiya saboda abin da ya sa muke fannin tunatarwa duk lokacin da ɗaya ya samu matsala saboda mugun addu'a da iyayen shi ke mai to ko da kuka haifi ɗan ku za ku fara shan wahala sannan al'ummar da ya taso cikin ta sha wahala mahalar ba ta tsaya kan ku kaɗai to a madadin ku ku sha wuya al'umma ta sha wahala a masa addu'a ta Allah shi yadda shi ko kuwa ko ku huta al'umma ta yi ta huta Allah ka hutar da mu duniya da lahira ana nuna min cewa lokaci yayi zan yi kokari in tsaya anan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كان مرايبو يوا يوا a bisin shi ne ba sai in agaji da to sai maganar marayu da aka fara jiya ko kuwa kuma yan agaji za su zagaya eh? to akwai wata ko wani yar uwarsa ba ta da lafiya yana neman addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba ta lafiya sai wani ina ganin shi ma aure yake nema ne to ba mu sani ba yana da abin da zai yi auren matacce ce bai samu ba ko kuwa a'a babu abin da za a yi auren shi ma domin babu abin da za a yi auren ne Allah ya kawo Allah kuma ya buɗa amma in da abin da za a yi auren ne matar ce ba a samu ba to wannan kuma nauyin yana kan wayan su malam dallo inda malamai ne su za su nemo maka mata a garin nan insha Allah mu'minatin sai qabilatin sayyibatin insha Allah da izinin Allah wa abokara ma duk akwai su in Allah ya yarda amma ni ban ba mutum shawara a aure ba yadda zai kuma rike mata saboda mun faɗa a can baya bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu to samari ire-iren su irin waɗannan da suke so su aure suna ta da ido babu yadda za Allah ya kawo mata kuma gaskiyar magana na samu koke-koke a nan garin cewa kamar matsalar aure ana tsawalawa haka ne wallahi wannan matsalar ita ma an samu gaba za a zo kanta da izinin Allah iyayen yara ya kamata su tsoron Allah a sassauta hanyar ta aure dan a samu samari su yi aure a musulunci har baki an yadda a baka aure in ka samu ka biya me yasa saboda babban abin da musulunci yake fada da shi shine zina ke so ya to duk lokacin da aka ta farashin aure ƙasa to farashin zane zai sama daga lokacin da farashin zane ya ya yi sama ko ya yi ƙasa to farashin aure ya sama to farashin zane kuma zai mai don ƙarka ko kai ko tusa kake yi saboda karatu tana cewa filardi to wallahi ka yi saka ana ta alaƙa da wani ba. alaƙar ko dai ta faru ta hanya mai kyau ko ta hanya mara kyau wannan ita ce gaskiyar magana da haka in lokaci ya yi duk nan dalilan za a bane su da izinin Allah amma iyayen yara a ji tsoron Allah a sassauta matsalolin aure don samari su samu yi aure gwamnati ma ya kamata ta shigo ciki ko kuwa Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi ataku ku ba su daga dukiyar Allah wacce take hannunku akwai wanda zaka ga ya tara kuɗin ne ya aure akwai wahala amma yana da bige-bigen da kullum zai zuwa ya ciyar da matar da irin wannan sai a dafa musu ko ba gaskiya ba to insha Allah an samu lokaci za a janyo hankali akan wannan dan a samu samari su dinga yin aure Allah ta'ala kuma ya shirya da mu ya mana tawfiki kuma a fito da kuɗi don taimakawa marayu ba kan bara kawai za a tashi ba wannan ita ce gaskiyar magana Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته